أقولنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masu mu da kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, wannan shine darasin mu na biyu a cikin mu'allakar tarafat ibn al-abd al-bakari wanda yake ɗaya daga cikin mawakan jahiliya ne ashabul mu'allakat kuma shine mawakin da aka yarda cewa a kwarewa da kuma kyan waƙa daga waka imrul kaisi waƙarsa wanda a karatun da ya wuce mun yi baituka biyar bayan mun ɗanyi tarjamarsa kaɗan mun yi baituka biyar da suka da ya fara da su a mu'allakarsa لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباك الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم مطيهم يقولون لا تهلك Wata, Jalladi. كأن حدود المالكية غدوة خلايا سفين آه، آه، خلايا سفين آه، منين خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاه طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد to yana sifanta wannan matar ya sifanta ta da kuma yanayin eh, yadda za su tafi su bar gari da yadda raƙumin raƙuma suka ɗauki darbukar da 'yan mata suke ciki ya sifanta su da jirgin ruwa to yanzu za mu gaba daga baiti na shida ya ce wafil hayi ahwa yan fudul murda shadinun muzahir simtai lu'lu'in wazabar jadi. خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألما كأن منورا آه، تخلل حر رمل دعس له ندي فقد خئيات الشمس إلا لفاته إلا لفاته أسف ولم ولم يقدم ولم تقدم عليه بإثم دي <clears throat> ya ce wafil hayi a cikin dangi ahwa wato akwai wata wata wata barewa ko kuma wata mace kyakkyawa mai kama da bakar barewa ahawa sifa ko kuma karan barewa karo na barewa namijinta kenan domin ahawa sifa ce ta namiji wanda yanayin leɓensa yake baƙi a cikin bayi to kuma ana iya ara kalmar a ɗora sifar a ɗora ta akan komai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sabbi hisma rabbika al'a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al-mar'a kuma shine ya fitar da wato ciyawa faj'alahu gusa'an ahwa wallazi akhrajal mar'a shi ya fitar da abin da dabbobi suke kiwo kaman ciyawa da harawa in rana ta dake shi yau da gobe faj'alahu sai Allah ya mai da shi gusa'an wato ya zama wato wato jafan ahawa hashiman wanda yake yana karkata zuwa ga baki macansa kuma shine ake ce mata hawa wacce take da bakin leƙe kenan wanda sifa ce mai kyau a wajen larabawa wa lokacin ma suna kokarin su mai da laifin nasu haka domin su yi kama da masu asalin halittar to wafil hayi ahawa a cikin dangi unguwa kenan akwai wata kyakkyawar eh, budurwa wacce take kama da barewa wacce take da bakin leɓe da kuma bakin ido yamfudul murda kuma barewan ma da take karkado aswaki yanfudul murda take karkado aswaki shadinun kuma ita shi wannan karan barewan mai kiba ne asali shadinun shine wato ainihin dan tibi-tibin barewa abin da yake nufi kenan wanda ya girma ya ma daina zama tare da uwarsa shi kaɗai yake fita to kaga za a gan shi Ya yi kyau in ka gan shi sai ga kamar ya fi uwar da uban kyau ma to wai a cikin dangi akwai irin wannan yana nufa akwai wata mace kyakkyawa ne kama da irin wannan barewa. muzahir simtai lu'ulu'in wanda ya yi game da silale guda biyu na lu'ulu'i da kuma zabarjan da ake kira game wato irin ado ne na mutan daren batsau wanda za a saka riga biyu wata ta fito ɗayan ma ta fito wata koriya wata fara shine da hausa ake cewa game ko kuma a sanya makawiya biyu ko murjani biyu wani fari wani baki to rambatsau din nan kamar shiga fada da ake yi da shine ake ce masa game to muzahir simtsai lu'lu'in wanda ya yi game da silale guda biyu silale ɗin zare kenan na lu'lu'i da zabarjat to kaga kwalliyarsa za ta fito kenan to ita ma matar haka take khazulun ita matar da ya sifanta ta da barewa to ita barewa khazulun mai yawan fita daga garke ce ana cewa da barewa khazul namiji da mace idan ya zanto tana yaudarar 'ya'yanta ta tafi cikin ƙawayenta ko abokananta barewi ko kuma tana yaudara abokananta ko ƙawayenta barewi ta dawo cikin 'ya'yanta don haka sifar dai da ta sa ake ce mata khazulun saboda fita daga garke shi yasa sai suke cewa kawai khazulun mai fita daga garke ce tura'i rabraban wato tana yin ciwo a wani garken bi khamilatin a cikin wani rukuki a cikin wani rukukin jeji tanawala atraf bariri zaka ga tana cin lallagowar aswaki watar kuma tana lulluba da wani atraf bariri shine lallagowa na albariri aswaki shine al'arat kenan watar in ta ci sai kuma ta lulluɓa da ganyen aswakin to haka take yi da haka abin da yake nufi ita wannan barewar a wannan barewar tana yaudarar 'ya'yanta ta fita ta je ta haɗu da ƙawayenta ta yi kiwo tare da su saboda idan ta kasance tare da su za ta fi yin kiwon da za ta ci abinci ta ƙoshi saboda nishaɗi in ka ga wane yana ci wane yana ci kai ma ka fi saurin ci to haka take imtacciya ce sai ce wata kuma sannan shi asuwakin da take ci din yana ƙara masa ni'ima da lafiya a jiki wata simu an almai haka wasu suke cewa an almai wasu kuma suna cewa an alma tana yin murmushi sai ta bayyanar da wani dasashi ko wasu dasashi guda biyu in ka ce an almai in kuma ka ce an alma sai zanto guda ɗaya kenan shi kuma dasashin baƙi shine alma ka'anna munawwaran wato in ka gan shi kai ka ce albasar kwaɗi ce ko albasar hankaki ce mai haske ai ka'anna anna munawwarun shine albasar kwaɗi wasu kuma suna cewa albasar hankaki munawwaran wanda yake mai haske saboda furen da yake jikinsa to di'isun rairayi lahu nadi wanda yake jiƙaƙe, wanda yake da danshi ta khallala hurran lamli kamar shi ne ya shiga tsakiyar tataccen yashi jiƙaƙƙen rairayi izo shiga tsakiyar tataccen yashi ya za ka gan shi za ka ga ya kyau to wai haka wannan dasashin ta yake ko kuma wushiryarta take saɓatu iyatu shamsi wato iyatu shamsi wanjin rana ko hasken rana saɓatu ya sauka akan wannan ƙoshiriyar illa lisatihi kawai dai bai taɓa dasa shin ba ne da ranar da ta tashi ta haska haƙoran amma da ta zo wajen dasa shin sai ta ana lisat jam'u lisa ne bit ne wa bit wasu suna yin shadda amma kuskure ne illa lisati shi kawai dasashin bari to shi dasashin usiffa bi isnidi kamar wato an an barbade shi da kwalli da tozali walam takdim alaihi dan haka ba ta ciza shi kamar yadda suka saba sai caccaka wuka sai su saka tozali a wajen idan suka sa sai zama yayi baki saboda su farare ne wannan bakin ne zai sa a ga tataccen haƙorin da kyansa to wai haka haka take wa wajihin wajihun da kuma fuska ka anna shamsi alqatri da'aha alaihi wato kai ka ce rana ce alqatri da'aha ta uh, saukar da haskenta alaihi akan wannan fuskar Na naqiyul launi bata takura ba ai lam tatashannaj walam ta tabayak fuskata ta sakakkiya ce wa inni la'amdul hamma inda ihtidarihi to wannan ahawa din da yace yana nan a cikin dangi a yana sifanta matan ne amma sai bagar ya sifanta ta da karo na na barewa yace to ni la'amdul hamma ina karar da damuwa ta da bakin ciki na inda ihtidarihi inda ya halarto ko ni na halarci inda take to taya kake halarta inda take yace bi auja'a ina wato halarta da wata wawuyar taguwa mirqalin wa ko kuma kace da da taguwa karfaffa mirqalin mai sauri ta ruhu takan yi yammaci wa taktadi kuma takan yi jijjifi da sassafa ta fita amunin ka alwahil irani na على لاحب كأنه ظهر دي جمالية وجناء تردي كأنها صفنجة تبري لأذعر أربدي تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور مؤبدي تربعت القفين في الشول ترتئي حدائق مولي الأسرة أغيدي يتي أمون ita wannan taguwar da nake zuwa da ita mai sauri ce sakan fita da safe tafsa da maraice amunin ko kuma takan taruhu takan dawo wa tartadi ta fita da safe amunin wato amintacciya ce ba ta yin tuntuɓe don haka in ka hauta salin alin kenan salamun salamun baka da matsala ka alwahil irani saboda amincin ta kai ka ce katako ne na Gadangawa gawa na bature al'iran shine wato irin adakar da ake sa matattu a ciki wanda to bahaushe dai ya san turawa ya fi sani suna yi ko kuma arna su ma daga wajen turawan ne suka ɗauko ta akwati wata akwati da ake sa mutum a ciki in ya mutu to waya kasan ai za ka ga katakon da ake yin ta katako ne mai ƙarfi to ita ma ƙarfa ce kai ka ce katakon gadon gawa na bature to haka take na sa'atuha na zabire ta kamar yadda ake zabirar jaki ko doki to haka na zabire ta ko kuma na sa'atuha da sinun a watar wayar na doke ta don ta yi sauri alala shibin a kan wani godade an ce godade hanya kenan fulani kuma suna cewa birtali to ka annahu zaharu burjudi wato shi ita wannan hanyar ko shi wannan godabe din kai ka ce wato bayan bargo ne ya saboda zane-zanen da yake kan hanyar to jamaliyatin ita wannan taguwar jamaliyatin maza-maza ce abin da ke nufi da maza-maza wai ta yi kama da raƙuni shi yasa aka jingina ta zuwa ga jamal jamaliyatin tardi kaga kenan wato idan aka ce jamalun duk inda namiji yake ai fi mace to haka to shine yake nufi yana yakan biya buƙatar damuwarsa da ita wannan taguwa din, wato da yake tafiya da ita yake zuwa inda wannan matar take don haka ba a yin tuntube a cikinta in ka ganta wato jamaliyatun maza-maza ce tardi wato tana gudu ka annaha in ka ganta kai ka ce safan safannajatun kaman jimina ce A safan safannaja jimina kenan tabiri ita ma jimina tana tsere li'az'ara ga wani zakaran jimina mai figaggen gashi mai figaggen gashin kafafuwa arbadi wanda launinsa yake kalar toka-toka tubari itaƙan tana yin tsere da zaɓaɓɓun raƙuma ko kuma da raƙuma nagartattu jiyatin zaɓaɓɓu wa atba'at wazifan ka ga tana biyar da dilka shine wato ƙashin hannun ƙafarta wazifan sai ta bi da shi da wata dilkar fauka maurin akan wata hanya mu'abbadi wacce take dandaɓaɓɓiya haka take gudu to haka wannan taguwa take to sai a lura sosai jamaliyatin maza-maza wa jina'a mai manyan kumatu tardi tana gudu ka annaha safan najatun kai ka ce ita jimina ce tabiri wacce take tsere da az'ara da wani figaggen wani wani zakaran jimina mai figaggen gashi arbadi wanda yake mai toka-toka tubari itaqan tana yin tsere da eh, nagartattun raƙuma na jiyatin zaɓaɓɓu masu sauri ko masu gudu wa atba'at wazifan wazifan tana biyar da dilka da wata dilkar ma'ana tana biyar da ƙashin kofatanta ko ƙafarta da wata ƙafar fauka maurin kan wata wani godabe ko hanya mu'abbadi wanda yake dandatsatsi to abinda muka faɗa dai Allah ya samu samu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh